أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبل كراشن وانا لساهنا أفكري شيني فصل الجواد muna sha ne na 336 muna fasali a kan abin da ta yi kisma abu fasulun wannan fasali ya zo shi fakkace muna bayani a kan abin da ya shahara rabo da ƙidin alƙismata yi rabo talafatu a darubin nau'i uku da wato rabo ya shahi نوفا جداه مهاية أكل أقول تسمى تا مهاية وأقول تسمى نكي أنت وهي اختصاص كل بمنفعة موضع مع بقاء الركاب المشتركة يجي في ما تسمى مهاية Shi ne ke kwanto kowanne daga cikin abokan tarayya da manfa'a wato amfani na bagiri ma baƙa'in riƙadi tare da wanzuwar wuyayi almustarika wadda an kai tarayya wato wannan rabu shi muka yi nan mafi yawa sai a zo gidan gado wangana wanga lungu wangana wanga lungu wangana wanga lungu kuma ɗiyan ɗiya ana haka kuma wanda a tufi tufiya mu ba araba amma in za ana sai a ce lungun wani ko gidan wani ko gona sai a ce gonan wani amma tushen abin nan na nan haɗe ba araba in yanzu an ku samu wata hayaniya wanda ta tola sai an bani an raba kenan to an kira shi rabu tunda kowanne daga cikin mata masu tarayya abokan tarayya ya yarda da wane ya rika bangare kaza wane ya rika bangare kaza wane ya rika bangare kaza a ita amfani da shi amma riƙabul mashtarika tana nan ba raba mun fahimci wannan to an kira shi rabu wannan shi ne na ɗai asali bai'un na bi shi kuma ka bai'in kamar cinikina an ce mai bai amma ana nuhin ka bai yawo ni a ashiya wahiya rida kullin bi mawdi'i muqabilin lima yaqudhu al-akhar don haka an kira shi bai ni na rika wannan gona ka yadda ka bar ni da ita ka rika wannan gida na da maka shi na sai su maka nauka sai min naka tare da ba a zo an ka zauna an ka ce ga na wannan ga na wannan ba amma mun dokai an raba in zo ne yasa da kawai sai a ce ai shi na nan rike da gida shi an madadin gonan gada ga haruna ana wannan ko ba a yi ana yi a da wajen ku wannan ana kiransa bai kuma shari'a ta yarda in dai waɗannan sun yarda ni kun gaji an ce wahiyar rida kullum ko ba haka ba dauna Salisu, nau'in rabo na uku ismatu da adilin rabo na daidaitu kaga ana har hada a tara ma ta ƙara ban ji'u abinda an fanuka ne sun Warra saka juna fi fihi da kuma kuɗayi ciki ne wato wannan rabo ya shahi nau'uka wasu ta shahi ma yi zana o ma yi kazu ya shahi arriba ya shahi al'aƙar masu ne kuma duk abin da ya zama amfani ne ya kusa ga wani sai a tara shi ɗanwa ne da abin da ya zama akwai kwaɗayi ciki ne kowa na so shi ma a gwa matsofi domin kowa samu na haifafi illa Allah ya rufe ni kusurmasu kulle mawubi'in ala hali zai inda zama yi wa arba kowane bagiri akan wani hali ne yake to yi addalu bil qimati sai a bauɗe sai a yi daidaito da kima ala aqalli istihari da kuma yi karancin raban bane wanda samu alayhi sai a raba da gare shi to za a yi nan dole sai a ta shigo domin akwai ragaba to a za a yi nan ya an to in za a raba shi tukutab ana rubuta a sama'un sunan nafinsu wata ju'al a tsayin sunan nafinsu fi banadik cikin abin nan jaka fitaka a sanya cikinta kuma kare da ismu hudu wanda suna na yanzu Allah ta hamin a kan rabu a haka hutu shi kama wa ma ya lihi kuma ya kama mai limai ila mun ta haƙi ya abiya shi nashi muna tare da kuwa nan shi ne ƙizmatu ta'adil kuma ƙizmatu ƙwa'atin saboda akwai kwaɗayi cikin abin da nan sannan kuma amfani abin ya kusa don haka akwai gidajen ba akwai abin da shagunan bakin hanya akwai na lungu sannan kowanne daga cikin su ya gwada yana so to za a buga a raba amma za a yi daidaito to amma bisa ga rabon da za a yi dole sai an yi ƙuri'a ƙuri'ar da za a yi misali kamar haka eh. mm. za a rubuta sunan na kinsu wasu ja'aru na banadi sai a sanya cikin akwati abin nan jaka ko kuma a sa cikin wani dan shamu ko a cikin wani ina wani makai ambulu ana yasa cikin ai ta ma bidaka kun zo ba mana fara da ismu ala to duk wanda suna ne hudu akan rabu akaza to kama shi da abin ke bi mishi ka haƙi har zuwa ga haƙi wannan shi gaba to muna tare da kuwa za a daidaita abin da za a raba yujza'u ala aqalli to za a karkata shi bisa ga aqalli hannu. misali gida ga hana ayata yace misali darar gida na mutu uku adashi li ahadihim surusaha to shi guda shi ada ɗaya cikin uku shidda wal nisfa to shi guda shi ada rabi to amalu sittatu to sannan shi ya shahi awo ba shi da amince za ka saba mutum uku da shi guda da su si guda da nasi guda da su ba su to ba to ma sai abu ga shi shi abin nan kashi shidda a zuci shidda ba ya ne sahaman sahaman sahaman sahaman sahaman sahaman Uktaba asma'u shuraka. To abokan tarayyar nan sai a rubuta sunan nufin su. salati awrati. A cikin takarda uku. Ba guda adda sulusi ba guda adda nufi guda adda sulusi. To cikin takarda uku za a rubuta sunan. Sai a sanya wannan takardar cikin abin nan a batin. Summa turma wahidatan ala sahari. To sai a ɗauko waɗanda ukurin da ƙasar mutu sunan nufin su. sai a sanya kasusuwan ga duka a sanya mai nisti a sanya mai sulusi a sanya mai abin nan sulusi duk a jira wadanda kada aka sanya sannan a sanya sulusi sulusi sulusi sulusi sai a aza sai a ɗauko sunan da kinsu gaba ɗaya sai a watsa sai a ci su ko mu zo wato tau a buɗe shi ne ba a zaharar lissafi to in aka ɗauko an ka buɗe in ta bayyana lissafi nisti gama abu fi a kaza to sai shi ɗauki wannan a akaza ma waqa'at alai sai doki abin da rabon ya fara gare wa ma da abin da ke bi mai lamun ta ya ɗauki ɗaya, ya ɗauki biyu ya ɗauki uku ya doki hudu haki ne yayi to ci gaba summa yurma ukura sannan aje hota fa'iza ba a ran lissahibin sunusi haka in ta bayyana gama abu cutu da su

mutai fa in ɗalaba ahalul hayiz in ma abuta raban bani sun ka nemi jam'a sihamihan a tara raban bani su jummi'a wanga mai sulusi yace a hada gabo ne da mai sulusi to sai ga mai nufi sai abu ga duk sai a ce kai ɗauki rabi ko ku ɗauki rabi so mu zo eh na ji a yi magana so mu sai wanda ya ƙi araba ga abin rabu an ce gashi araba mala darara ko da babu cutarwa fi kismati ga raba shi uzbir alaihi an ta shi ko sai an ka ce jabu cikin shari'a to da kashi ciki in kotu na alƙalina cewa in bai daba ku sai ku fi ɗan nishi tukwa an ka ce an ka ɗan dardarware sai sai ce a koma kotu a ce wani kai na yadda uzbira dole tsoro wa fi qismati ma tabdul manfa'atuhu riwayatani to abuna wanda ya araba shi amfani ne da baci wanda shi araba ba shi ayi riwayoyi muna tare da kuwa an ce abin ga yan an karaba shi amfani shi zashi yana ana iya raba shi kama. to amma amfani zai shi, yanzu kan mutane ga gaji kofi guda biyu bai rabuwa yana rabuwa da dama da hagu ba suna ba takalin mai duba su rabuwa ya ce shi a raba ba shi ya an ce raba an gaba ka ba mai sayan haulu ko gaba mai sayan shi haka yake eh, to mu zo mu zo fa in talaba ba'dhum al in cikin masu rabu wani ya nemi a siyar ujira ma a baku duk wanda ya ƙi a ta cikin wanga abin da yana ɓaci an karɓar ina misali ta shura ka ibn abu kamar waɗanda sun kai tarayya ga bawa su biyu adda bawa kaga ashe kenan bawa za a sa cikin nemuwa an ka ce a sayar a bakuwa kuɗi wani ce a shi a bashi haka nan wasa biyu na jirgi wal hayawani da dabbobi duk waɗanga sai su aka araba kuɗi don ba su rabo. ana yanke bawa du ana yanke jirgi du ana yanke dabba du wa ma yukalu yuqtamu kaila mun gare aw ma yuzan yuqtamu wazna duk abin da zan auna shi aka yi da duma to auna shi da duma araba duk abin da za ana auna da sikeli a auna da sikeli a raba abin ga ta ta ta awo kwaciya wannan da suka awo da ita yi suka ce mata kwaciya ne da ta yi kuka yanzu da ta ta ya aura da mu eh? wudu musamman urudu a zamana idan za a raba urulla an kasa ta akan kudi in urulla ta mai mutuwa ya bari in za a buga ta kan kudi aka buga ta sai a raba ba sai suwa za a yi ba awo illa an yi tarabau ala gairi zalasin suka ce a su sun yarda ko da ɗan uwansu kaso da ya yi su yau a data ai rabon yi suka ce su sun yadda da wannan babu komi amma in magana na hasuma kowa su yi ya ba shi haƙi ne tafi su ba rabon gata ku iya gawa abu amma an suka ce har laluma ta wanda yake yake gona na nama sai a data a sa ya giya to wani wuri waya wani ke yake ce babu komi a sai a rawa a bani to ana zuwa a babu komi awo sunan alagawa ta malam in ya zama wani waje wani waje an zama dan kara ma ki baka ji magana da muka yi rabu sun yadda wayan ta kila na ɗororo warisi ga ta nan fa rabo ya tashi an gama rabo sai ga magadi ya fito an raba ba a san da shi ba ina ganin irin masu sai gara kurmi su daɗe sai ya aure ya haihu ya gama zama sai dawo gida Allah na cikawa waɗanda ɗiyana na basu a kowace ta ba eh? sai an da ba uba ya mutu an karaba gado bayan an raba gado sai ga shi wancan ɗaya ji labarin uba ya mutu sai to gaisuwa ya gama gaisuwa an ka sai kigon shi awa ya ce ni gidan <laughs> da aka ce bani awa mu adda gida wani gaya da kai da wa ya ce awa na na mutu tauba ko kuma bayan araba bayan araba gado sai ga bashi rabo ya tashi illa an yaltazimu wafa'ahu sai suka ce a in don bashin da aka bin baba to a bari muna biya a sheda masu juna shi gure mutu ya bar dinari 300 an ka buga an ka bawa kowa nawa nawa ɗari da hamsin ashe bashin da bari dinari ɗari to kaka kowa hamsin haka nan su nuna sun raba dinari ɗari da hamsin hamsin sai ga na guda ya tafi a tattara musu da cewa ni an nahi shi an kace wanda an ka ba ku kowa sai ya ba da dinari hamsin hamsin nau kenan an ka ba shi da ba tashi ba an huta da mallamai auyar da wani fi musharakatin ko ku a'a ai gida na ko gona ta shi maga da zai a ta da rabo shi ina na an ka shiga gona nan gida ina an karba Ya ce ku a gami nuno maka yarda bi musharakatin aw ka tarikatu aina? ko ku abin da an ka bari dukiya ta kudi murana to wayar ju'ala kullum kullin sai ya koma da kowanne bi kiski da nake yanki wallahu a'lam Allah shi yasa asiri lisahi eh